على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ترى ga شعبان sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ishirin da shidda ga watan april shekara ta dubu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi a cikin babu mala la yuraddu min hadiyya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما لا يرد من الهدية باب abin da ba a tunkuɗewa na kyauta ina ba ta gane wato mutum na iya baka kyauta ka ce a'a baka so amma kuma akwai wani abu a mahanga na shari'a wanda baya kamata idan an ba mutum kyautan shi ya tunkuɗe shi an gane ku shi wannan abun in an ba mutum kai tsaye kawai ya amsa kun fahimta na'am yawa haddathana abu ma'mar haddathana abdul warith haddathana uzra bin thabit al ansari qala haddathani sumama ibn abdullah qala na'am دخلت عليه فناولني طيبا wato sumama bin abdullahi ya ce na shiga wajensa na shiga wajen na shiga wajen azara bin sabit al-ansari dan an ce haddasana azratu bin sabir al-ansari qala haddasani sumama sumama ya bada labari cewa dakhaltu alayhi na shiga wajensa fa nawala ni diban sai ya bani turare qala an gane da ya bani turare sai yake cewa kana anas radiyallahu anhu la yaruddu tayyiba ya kasance anas dan malik radiyallahu anhu baya tunkude turare in an ba shi turare baya tun kuɗe shi na'am قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة أنس أم مالك رضي الله عنه يا ريع شوى للي منذ صلى الله عليه وسلم بايا تنكو إمي تراري بمعنى بايا مير دا كوتان تراري بايا أنا باش كوتان تراري أمتا يكي أم فنشوانا هو to da wannan ya ce wa za'ama shi wannan kalma na za'ama me yake me yake nuni kai eh, in an ce za'ama za'ama allazina kafaru yi ba su. qul bala wa rabbi la tub'asunna na ba'un na bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir za'ama alam tara ila An yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilai? wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut wannan za a madin me manan shi rayawa ko idan an ce za ma wato asalin shi yana nufin rayawa wato haka mutumin ke tunani a irin nashi tunanin wanda kila ba daidai ba ne kuma yadda ko? in an ce mutum yana rayawa wato haka ya yi tunani amma ba lalle ba ne tunanin ya to daidai shin baka ga wa'annan ba allazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayk wa'anda suke rayawa cewa wai sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka haka suke tsammani amma ba lallai bane sun yi imani kun gane ai suna rayawa ne wai sun yi imani amma babu tabbas da amal lazina kafaru Allah yi ba a ma kafirai sun raya cewa lalle ba za a tashe su ba kaga sun raya irin da su tunanin kenan amma tunanin daidai ne kuskure ne kun gane wannan ko to nan da aka ce wa za'ama anas anas ya raya cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana la yaruddu dib cewa lallai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya tun kuɗe mai turare to nan an ce anas za'ama to me ake nufi shi ma za mu ce anas yana rayawa babu tabbas anas